فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون هلكا da asara sun tabbata ga waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzonsa a ranar alƙiyama ranar da aka yi musu alƙawarin saukar da azaba a kansu a cikinta.